Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana awal Muhammad Dan Larabawa daga nan jihar Kano a wuraren Najeriya. Zan so in kira ni ga daga kan gwamnati zuwa ga kan al'umma kan abubuwan da suke faruwa na yawan fyaɗe ga ƙananan yara musamman ma mata da maza abubuwan na wuce gona da iri sannan abubuwan suna faruwa ne a kowane lungu da sako musamman ma yankunan da talakawa kan fi zama shin wannan laifin na al'umma ne ko kuma na rashin ɗaukar kyakkyawan mataki ne da hukunci akan irin masu aikata irin wannan matsaloli lallai yana da kyau kowa ya bada gudunmawa domin ganin an kawo ƙarshen faruwa irin waɗannan abubuwa na cin zarafin yara mata da kuma kananan yara lamarin gaskiya sai da mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle akwai bukata a dauki cikakken mataki da gudunmawa da waɗakarwa da wayar da kai domin a samu ingantacciyar al'umma kuma a zauna lafiya a cikin al'umma yara su yi rayuwa mai kyau awal muhammad dan larabawa daga jihar kano a nigeria shugaban gidauniyar tallafa mabukata foundation for the support of less privilege addu'a ah, muna nan tare da ku allah ya ƙara ilimi allah ba ku haƙurin zama da mu ni dai ina kira ga duka matasa su kiyaye shaye-shaye kuma su rungumi sana'a kuma su ba da himma wajen gina ƙasa da zaman lahiya allah ƙara allah annabi haske da amurka na gode kwarai da wannan fahimtar da ni da aka yi na gode kwarai kuma insha Allah zan amfani da wannan dama in tura sakonni na ra'ayi na insha Allah na gode kwarai suna na usman ango dan nijar maraɗi da ke nan zaune a libya a tripoli libya ne ke zaune da izinin allah kuma zan shiga nema a dama da ni na gode allah ya bar zumunci kuma allah ya ƙara hazaƙa kuma ubangiji allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasashenmu gaba ɗaya na duniya da na musulmi da mana inda muke libya ubangiji allah ya sa kuma ya ƙara muku ƙarfin aiki ubangiji kuma allah ya sa ku yi haƙuri da duk irin tambayoyin da muke tura muku da kuma irin labaran da muke turawa ko mun yi kuskure kuma da fatan a gyara mana na gode kwarai assalamu alaikum da da hausa ah, mai da filin saukar jiragen sama abuja kaduna ba karamin ci gaba ba ne saboda ita kankin kanta state din za ta samu kudin shiga da fice na jiragen sama sannan kuma 'yan kasuwa na bakin titi za su samu ci gaba allah samu dace